jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ajin gina a jefali daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na talata hudu ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida daidai da hudu ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar wannan kuma shine darasi na tamanin da hudu insha Allah a cikin gerin giyar tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan wata ta ramadan Allah muke roƙo ya datar da mu ya karɓa mana ibadun idan jama'a masu bibiyar mu ba su manta ba har ila yau ba mu gushe ba muna tafsiri a cikin suratul baqara muna cikin ayoyi da Allah yake ba mu bayani game da al'umman bani isra'il yahudun su da nasara har inda muka zo inda Allah ya ba mu labarin irin yadda ce muna wato bakar hassada ga muminai ko musulmai da haka za mu saurari ayoyin da za su biyo bayan waɗannan a yau insha Allah daga bisani sai mu ɗaura daga faɗin Allah maɗaukakin sarki wa qalat yahudu laysat an-nasara ala shay na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم نعم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن dan jama'a musulmi ba su manta ba kamar yadda muka tattauna a baya bayan da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa bakar hasada ce ta kai al'umman yahudu suka rinka yin wato yin adawa ga addinin musulunci da al'umman musulmai da kuma irin yadda suke fatan bai wanda Allah yawa al'umman larabawa na aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabin karshen zamani ko annabin karshen duniya a cikin su wannan baiwa bai musu daɗi ba kuma fatan su shine ya gushe ya zama a ɓaras kowa ya rasa dama wannan shine sakamakon da mai hasada yake son ya cimma idan Allah wa mutum baiwa to burin shi a koda yaushe wannan baiwan ta ainihin wato gushe daga ma'abocin su da aka yadda shi bai samu ba uban kowa ma ya rasa wannan shine hadarin hasada Allah ka tsare mu daga hasada to shi yasa kuka ga da yake wannan mummunan ɗabi'a ce Allah ya zargi hasada annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hadarin da yake cikin hasada kuma Allah cikin ni'imansa sai ya cire hasada nan a cikin zuciyan bayi na gari da haka duk wani mutumin kirki baya hasada domin shi ma hasadi mun tattauna a bayan ba kuma ta ba har muka tattauna irin illolin da ke biyo bayan hasada shi ma hasadi babban girman damuwansa shine dan me Allah ba zai yi mishi ba zai yi mawani kaga yanzu da wa yake yi a fakaice da Allah yake yi ba da wanda yake ainihin wato fatan ya rasa wannan nima ba yasa Allah madaukakin sarki daga cikin alkhairin da wa yan aljanna mazuwa aljanna a cikin aljanna jama'a babu hasada shi yasa aljanna ya zama gidan mara bauta Allah ka sanya mu daga cikin su duk wanda ya shiga aljanna ya rabauta sai sa Allah yake kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un lalle mu'minai sun rabauta waɗanda suke kushuri a sallan su har zuwa ƙarshen ayi Allah yake ulaika humul warithun alladhina yaduna firdausa hum fiha khalidun to a cikin aljanna yana daga cikin rabon da yake a aljanna Shi ne duk wani ɗan aljanna baya yi wa wani hasada saboda a cikin aljanna kowa mawadaci ne babu talaka ina fatan jama'a gane sannan kowa malami ne babu jahili a aljanna aljanna ba gidan jahilai ne, sannan rayuwar da ake yi a aljanna rayuwa ne na har abada babu karewa sannan ni'ima da Allah yake yi wa bawa a aljanna ni'ima ce wadda ba ta gushewa to kaga babu dalilin yin hasada ina fata an gane Allah ya sa mu dace to abin da yasa nan an yi wato yi mana tariyan wannan shine mu duba yadda Allah madaukakin sarki ya biyo bayan wannan zance na cewa Yahudawa suna yin hasada ga musulmai ga muminai sai Allah ya biyo bayan ayan da cewa amma ku ku tsaye da sallah kuma ku bayar da zakka ba haka bane Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakka ku tsaye da sallah ku bayar da zakka kamar yadda muka ishara an kawo wannan ne domin a tabbatar da cewa ku tsaya akan musulunci domin waɗannan gaɓoɓi ko abubuwa guda biyu da aka ambata suna daga cikin arkanul islam to idan mutum ya tsaida waɗannan kamar ana ce mushi ya tsaida musulunci shi ne duk sauran rukunan ma ya kiyaye shi to wannan da Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan yana gaya mana ne a fakaita cewa duk wanda ya tsaya akan musulunci ya bi shari'o'in musulunci to zai yi rayuwa mai kyau ya koma lahira salin alim ba tare da wani matsala ba shi yasa a can gaba ne har ila yau cikin ayoyin da muka wuto sai Allah yake ku tana cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah abinda kuka gabatarwa kanku na alkhairi za ku tarar da shi a wajen Allah to anan ne nake so in a ɗauko mana wasu fa'idoji a cikin tafsirin abu abdullah al-imam al-qurtubi Allah ya kashi da rahma da ya zo daidai inda yake qauluhu ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi sai ce tajiduhu inda Allah sai yace ja'a fil hadith wani zance ya zo a cikin hadisi cewa annal abda lallai bawa idza mata idan bawa ya rasu qala nasu mutane abinda muke cewa shine ma khallafa menene wannan bawa ya bari a bayan rayuwar shi da aka sai a fara lissafin dukiya haka ne ko ba haka bane ne kudin da ya mutu ya bari gidaje nawa ya mutu ya bari motoci duk wani abu dai da shi yanzu ya gama ba zai taba amfana shi ba yan baya za su amfana sai a fara lissafi yana da kamfanoni kamfanonin guda nawa ne wani irin kayan wato haja yake a cikin su to wannan shine damuwar dan adam ma khallafa al mamat menene mamaki ya bari a baya an gane wannan da ke ko Allahu akbar su kuma mala'iku idan mutum ya rasu abinda suke cewa ma qaddama wannan mamacin ne ya gabatarwa kanshi saboda abin da ya gabatarwa kanshi a yau shi zai amfani shi ina fatan jama'a gane to dan adam a bisa ɗabi'arsa ya fi damuwa da abin da zai mutu ya bashi amma yakan yin sakaci da abin da zai mutu ya je ya tarar haka ne ko ba haka bane ke sa a cikin hadisin al-Imam bukhari wanda da shi da al-Imam an-Nasa'i suka rawaito hadisin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa sahabbai ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi wai cikin ku wane ne yafi ƙaunar? dukiyan da zai bar wa wasu magada fiye da dukiyan da shi zai amfana da shi kun ji tambaya abin da ka mutu ka bar wa wasu shi yafi kafi kauna shi yafi damun ka fiye da abin da zai amfane ka kai a karan kanka annabi ce waye ya fi son wannan cikin ku kamar mu ne a yi mana wannan tambayan. a ce waye son ya mutu ya bar wa wasu kuɗi su ci kuɗin nan su ta ainihin wato lashe shi fiye da abin da shi zai amfana da shi in ya mutu sai sabai suka ce qalu ya rasulullah ma minna min ahadin illa maluhu ahabbu ilayhi min mali warithihi ai duk cikin mu ya manzon Allah ba wanda zai fi son ya ma'ana ba wanda ya fi kaunan dukiyar da magadan shi za su gada fiye da abin da zai amfane shi shi kadai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah yake cewa ni ko ban ga haka ta tare da ku ba laisa minku abinda nake gani a hakika shine babu wani daga cikin ku min ahadin illa malu warithihi ahabbu ilayhi min mali wallahi a aikace abinda muke nunawa shine mun fi son dukiyar da magadan mu za su gada fiye da dukiyar da mu za mu amfana da shi sai annabi ya ce in ba ku fahimci hakan ba ga yadda karatu yake maluka ma qaddamta dukiyar da yake naka shine abin da ka gabatar wa kanka ka bayar a matsayin sadaka Allah ya rubuta maka ladan shi ka taimaka wa mabukata ka samu lada sakamakon wannan taimakon da kai musu wannan shine naka amma na magadanka wa mal warithak ma akharta shine wanda kake ta koyewa kake ta lissafi a asusun bankinka haka ne ko ba haka bane yanzu dukkan mu dinnan kowa ya yi wa kanshi lissafi abin da ka taskace cikin arzikinka da wanda ka kashe a cikin taimakawa bayan Allah da kuma taimakawa addinin Allah wanne ya fi yawa a cikin lissafin na yau kawai kuma fahimta kowa zai ga wanda yake ɓoye da shi shi ya fi yawa haka ma da za a miƙe a ce to yau asusun marayu yau laraba ko ina wala abdulaziz duk ranar laraba sai ya karɓa asusun marayu amma nawa kake sakawa jama'a gane wannan ke ko ka ɓoye sauran ka basa aljihunka da za ka fita masallaci ka faɗi ka mutu shi ke nan wannan na aljihunka ya zama nawa ya zama na gada an fahimta ko wanda ta bada aka yi addinin Allah da shi ne yake ya tabbata naka da sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dukiyar da mutum ya gabatar to wannan shine naki wanda mutum ya ɓoye a baya kuwa to wannan na magada ne domin bai san yaushe ne lokacin mutuwa ba Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara mushi yadda shi ma ya taɓa fassara wannan hadisin a aikace da kuma wannan aya shi wancan zance da ya ce ja'atil hadis a idza mata abda idza mata nasu ma khallafa wa qalat malaika ma ƙaddama. malamai sun tabbatar da cewa wannan hadisi a bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya tabbata cikin zantuttukan ko dai sahabbai ko kuma waɗanda suka biyo bayan su al-imamu abubakar a ibnu abi shayba a cikin musannaf din shi ya kawo riwaya daga abu huraira yana faɗin irin wannan zancen an gane ko cewa mutane damuwansu idan mutum ya mutu me ya bari a baya mala'iku su kuma lissafin da suke yi shine me ya gabatar haka an samu daga sufyanu A sauri ko ibn uyayna kamar yadda al'imamu imamu al a cikin shu'abul iman shi ma ya sufyan yana yin wa'azi yana faɗin irin wannan zancen to umar ɗan khattab shima wata rana aka ce marra bi baqi'il gharqad yazo ya wuce ta makabartar baqi'a ko ya san makabartar baqi'a ai ko sannan makabarta da annabi sallallahu alaihi wasallama yake an yi wato binne sahabbai da yake a kaman ka ce barin hagu da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan makabartan har yau nan ne inda ake binne mutane a nan madinar manzon Allah to Umar da ya zo wucewa sai ya tsaya a makabartan qala sai ya ce assalamu alaikum ahlal qubur amincin Allah ya tabbata a gare ku ma'abuta wannan makabarta wannan na da cikin sunna da annabi ya karantar da mu idan muka zo makabarta mu rinka yi musu sallama ma'abuta makabartar assalamu alaikum ya ahli diyar qaumun mu'minin wal muslimin haka ne ko to da Umar ya musu sallama sai ya ce ya ku mazowa wannan babban gida ma'abuta wannan babban gida wanda kowa na da ainihin wato ɗaki da za a yankan mishi a ciki na zo in gaya muku labarin duniya ne bayan mutuwanku ya ce akhbaruna akhbaru ma indana kuna kuna son ku yadda duniya ke ci gaba da rayuwa bayan mutuwa yanzu kuma ku san me muke yi ba ko to bari mu ba ku labarin halin da muke ciki kafin mu ma mu zo wancan rayuwar sai ce anna nisa'akum qad tazawwajna yadda duniya take bayan ma'abocin shi shine matan nan naka da ka mutu ka basu wallahi duk sun gama yin aure yanzu sun manta da kai sun aure wasu mazajen haka ne kuma haka bane da haka suna nan yanzu suna cin amarkin su da yin wato zawarawan su wajurakum qad sutinat gidajen duk da kuka gina kai ta kashe kuɗi a kan shi an gane ko gidajen nan manya-manya da ka gina ka kashe makudan kuɗi ainihin wato kake ta alfahari kana cewa gidana gidana to ya zama na magada wasu magadan sun siyar ya zama na wasu attajirai da haka wasu ne suke kwana a cikin gidajen da ka gina da dukiyar da ka wahala ka samu wannan dukiyar labarin duniya kenan bayan mutuwa wa amwalakum qad qusimat dukiyar duk da kuka yi ta wahala ka ci tsawon shekaran ka da shekaru kana tarawa har sai da kai ritaya shekara talatin da biyar in sabi kana ta tarawa haka ne goma haka bane a matsayinka na ɗan kasuwa kullum ba a yin sallah asuba da kai a masallacin angon ka fita wai kai kai shaje ne ma sannan baka dawowa gida sai sha jin dare kullum haka ka kare rayuwanka kai baka huta ba kai baka ci kuɗin da ka tara ba so wannan kuɗin wallahi an gama rabewa an gama rabe kudin kaf kowa ya samu rabon shi hasali ma wasu magadan ma har fada suke yi akan cewa har yanzu ba a raba dukiya kaza ba dukiyar da ka mutu ka bari matar da ka mutu ka bari za ta je ta ɗauko wani namiji da shi da ita za su cinye dukiyar haka ne hakikar rayuwa ko ba haka bane jama'a yawwa da haka kowa yi wa kanshi karatun tanu faja adihi hatifun umar na gama faɗin wannan magana kawai sai ya ji wani kururuwa na magana daga cikin makabartan yana ainihin wato bashi martani kamar ka ce wani mamaci ke na yake bashi labari ko sai ce ya khabbab ya kai umar dan khabbab akhbaru ma na. mun ji labaran rayuwar da ya ci gaba bayan namu mutuwar mu ma bari mu baka irin labarin halin da muke ciki a yanzu kafin kai maka zo na farko suka ce annama qaddamnahu wajadna wallahi abin duk da ake ta gaya mana cewa abin da kowa ya shuka shi zai girba to tabbas abubuwan da muka shuka wallahi yau shi muke girba da kaman man ya'mal mithqal dharratin khairan qad yarahu kowa abin da ya aikata na alkhairi wallahi ya gan wa man ya'mal mithqal dharratin sharran shi ma ya gani da haka ba wanda Allah ya zalunta to wannan wa'azi ne gare ni gare ka gare mu mu da har yanzu muna da raguwar rayuwa da muke yi a duniyar nan ka yi tunanin kai yanzu ne ka gabatarwa kanka shine Allah yake cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair abinda kuka gabatarwa kanku na alkhairi tajiduhu inda Allah shi za ku tarar kun ji waɗannan mamata abinda suke cewa Umar kenan lallai haka abin yake mu kuma abinda muka gabatar shi muka tarasa da haka sallolin nan da muke yi muke ganin takura ne azumin nan na watan Ramadan da muka yi mara kyau wallahi irin sakamakon da muka gani kenan wanda kuma yi mai kyau shi ma zai ga mai kyau sannan suka ce wa ma anfaqnahu kadra bihinahu. dukiyan da muka ciyar a kan addinin Allah dukiyan da muka taimaka wa bayin Allah mabukata wallahi shi muke cin riban shi a cikin kabari shi ne kasuwanci wanda yake ba da sakamako mai riba wanda babu asara a ciki amma yanzu kowa yana sa jari ne dan kaɗan a cikin wannan kasuwancin ba ka son ka kashe da yawa haka ne ko ba haka bane wa ma khallafnahu kad khasirnahu tabbas abin duk da muka mutu muka tara muka bashi a duniya wallahi mun yi asaran su ba su tsina na mana komai ba da mun sani da duk wannan dukiyar mun ciyar da shi ne akan addinin Allah amma kai to da na sani baya amfani a lokacin saboda lokaci ya riga ya kure da haka yanzu ni da kai muke da wannan daman idan mun san muna son mu samu wato lahiran mu da kyau to mu gabatarwa kan mu abin da za mu amfana da shi jama'a an gano wannan da ke ko Allah madaukakin sarki ka rufa mana to bayan waɗannan ainihin wato gabobin shine ayoyin da ainihin wato muka je Allah ramma ya karanta mana sai Allah ya ci gaba da ba mu labarin Yahudawa Allah ya ce wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in Yahudawa suka rinka cewa kun ga waɗannan nasaran masu bin addinin nan na annabi isa wallahi aikin banza suke yi laisu ala shay'in ba wani addinin a zo a gani suke yi ba nasara kuma da suka ji wannan zancen sai suka mai da martani wakalatin nasara laisatin yahudu ala shay ai yahudawa in iska ne ba Allah suke bautawa ba ba addini suke yi ba kaga dukansu sun mai da martani wa junansu wa hum yatluna alkitab Allah ya ce abin mamaki dukkan su dinnan fa suna karanta littafin da Allah ya baiwa annabawansu sun san gaskiyar da ke cikin littafin amma kuma ba sa aiki da gaskiya sai Allah ya ce kazalika qala alladina la ya'lamuna mithla qawli irin yadda kuka ji yahudu suka faɗi dinnan irin yadda kuka ji nasara suke faɗi haka waɗanda suka zo kafin su waɗanda ba su da ilimin komai jahilci suka rayu a kai haka su ma suka faɗi irin wannan zancen da Allah yake ya yahkumu bainahu. amma duk su jena wannan cakan bakin su jena wannan gardama Allah zai yi hukunci a tsakankanin su ranar tashin alkiyama a dai bari sai an je kiyama tukuna za a ga gaskiyan wanda yake kan addinin Allah za a ga gaskiyan wanda yake barnan wanda yake kan addinin ƙarya Allahu ya hukumu bainahum yawm al-qiyama Allah zai yi hukunci a tsakankanin su ranar tashin alkiyama fi ma kanu fi yakhtalifun akan saɓanin da suke akai za a gane waye mai gaskiya za a gane waye ne mara gaskiya malamai da suka zo karkashin wannan ayan sai suka ce wa hum yasluna alkitaba da Allah yake din nan wato a halin suna karanta littafin da Allah ya bai wa annabawansu wani littafi ne a nan ba alkur'ani ba kamar yadda kaji a farkon sura na Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi to ba wannan alkitab ne anan ba alkitab anan ni taura wal injil ana nufin a taura da injila domin a taura aka baiwa yahudu ko injila aka baiwa nasara to suna karanta injila suna karanta a taura amma kuma yes suna yi wato faɗin son zuciya ba su faɗi saƙon da ke cikin waɗannan littattafan ba sai Allah ya ce to kazalika qala alladina la ya'lamuna mithla qawli to su wane ne alladina la ya'lamun wanda aka ce su ma sun furta irin wannan zance nasu malamai suka ce jumhurin malaman tafsiri suka ce ana nufin kuffarul arab kafiran larabawa su ma sun faɗi irin wannan magana saboda me yasa Allah ya ce alladina la ya'lamuna saboda su a tarihin kafiransu ba a ji labarin wani littafi da aka saukar musu ba Ke sa aka ce li'annahum la kitaba lahum su ba su da wani littafi malam afa bin abi ba. da ya zo karkashin wannan ayan yace al-muradu waɗanda ake nufi a cikin wannan ayan umamun kanat qabla al-yahudi wan nasara wata al'umma ne wanda suka gabaci yahudawa da nasara malam rabi'u dan anas shi ko yake cewa kazalika qalat Yahudu yahud qabla an-nasara yace ana nufin yahudawa ne suka faɗi irin wannan zance kafin an yi wato an-nasara karshen zance habrul umma abdullahi dan abbas Allah ya kara mushi yadda shi kuma da yazo zai yi bayani yace qadima ahlu najran ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an samu wasu kiristoci waɗanda ake kira nasara najran za mu zo mu ji bayani game da waɗannan kiristoci a cikin sura ta gaba insha Allah suratu Ali Imran ina fata an gane waɗannan nasara na jiran wasu tarin kiristoci ne fada-fada fastoci masana injila suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suka zo su tattauna da manzan Allah to da suka zo fa'atathum ahbaru yahudi sai malaman yahudawa suka kawo musu ziyara a wajen manzan Allah da suka zo sallallahu alaihi wa sallama fatanaza'u da yahudawan nan suka zo to sai suka fara tattaunawa tsakaninsu ya su ya junansu har sai da suka fara gaddama suka fara jayayya inda nabi sallallahu alaihi wasallama annabi na kallon su yahudawa suka ce ku ai malamai ne kun san kaza kaza kaza kaza a cikin littafi addinin mu shine gaskiya su ma waɗannan fastocin suka rinka cewa ƙarya kuke yi addinin mu shine gaskiya suka kama jayayya a gaban manzon Allah wa qalat kullu firqatin minhum lil ukhra kowane sashi a cikin su sai ya gaya wa abokin tattaunawar su lastum ala shay'in ai ku addinin ƙarya kuke yi ku kun san ba addini kuke yi ba su ma waɗancan suka ce ai ƙarya kuke yi kuma kun san ba addini kuke yi ba fa nazalat al aya shine sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce wa yahudu laysat na nasara ala wa qalatil nasara yahudu ala wa hum yatluna al-kitab tunda malamansu ne suke wannan jayayya suke wannan garjamar, ai su sun san abin da ke cikin littafi jama'a an gano wannan da ke ko to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu wannan aya dan ya nuna da waɗannan da waɗancan duka matsayinsu ɗaya in ba sun dawo sun bi addinin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam da haka a can a suratu ali imran Allah madaukakin sarki yake maida musu da martani a lokacin suka fara cewa to ai mu addinin annabi ibrahim muke yi waɗanda ma suka ce ai mu ma addinin annabi ibrahim muke yi shine sai Allah ya yi musu raddi dukansu ya Allah ya ce إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين الله يتي للي شبت waɗanda suka fi cancanta su jingina kansu ga annabi ibrahim to shine wannan annabin da yake a gabanku domin su ne suka yi imani imani irin na annabi ibrahim jama'a an gane wannan da kyau ko ai annabi ibrahim Allah ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan annabi ibrahim ba ba yahude bane haka kuma da Allah ya ce ba ba yahude bane sai kiristoci suka fara murna suka ce yawwa namu ne kenan sai Allah ya ce wala nasraniya kuma ba ba nasari bane to menene amsa sai Allah ya ce walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim addinin musulunci ne wa ma kana minal mushriki kuma da ɗai bai taba zamowa ba a cikin mushrikai ba kaga yadda Allah ya tsamo annabi Ibrahim ya tabbatar da cewa annabi Ibrahim na masu imani ne na musulmai sai Allah ya ce inna aulan nasi bi Ibrahima lalladina amanu wa hadha nabi waɗanda suka yi imani da wannan annabin su suka fi cancanta ga annabi Ibrahim wallahu waliyul mu'mini Allah shine majibinta al'amarin masu imani sai Allah ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa sa'ati kharabiha ku da kuke da'awan cewa ku kuke kan addini ku ne kuke ainihin wato a bautan Allah na gaskiya ku da har kun hana bayan Allah bautan Allah a masallacin Allah ai babu azzalimi babu wanda ya kai zalunci kamar wanda ya hana bayan Allah da bauta wa Allah a cikin ɗakin Allah wa Allah na tambayan su ne wa man azlamu wane ne yafi zalunci mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmu fiye da wanda ya hana a ambaci sunan Allah a cikin ɗakin Allah wa sa'a fi kharabiha suka rinka kai komo a ainihin wato haraban masallaci an gano wannan ke ko da Allah ce ula'ika to irin waɗannan da suka yi wannan mugun aikin ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin ba su cancanta a gansa a cikin ɗakunan Allah ba face sai dai su shiga a koye ba tare da an san sun shiga ba amma Allah ya ce ga sakamakon su lahum fi duniya khizyu a nan duniya za su ga kaskanci da wulakanci Allah ka tsare mu daga ganin kaskanci wa lahum fil akhirati a ranar lahira kuma akwai azaba mai girma yana nan yana jiran su alkurtubi a cikin tafsirinsa ce wannan aya akwai wasu matsaloli guda bakwai a ƙarƙashinsu. matsala na farko da Allah madaukakin sarki yace wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu yace abinda ake nufi a nan shine la ahada azlamu ba wanda ya kai zalunci fiye da wanda ya hana bayan Allah ka ambaci sunan Allah a cikin masallaci da haka jama'a kamar yadda mu zo mu ji malam zai tattauna duk inda aka ce masallaci ɗakin Allah ne to ba wanda yake da yankin ya hana wani ya bauta wa Allah a cikin masallacin ta haka wannan dokan ya shiga kunnen kowa domin akan samu wasu su rinka ainihin wato ɗaukan cewa su ne suke da isa akan masallaci da haka su a wajensu da suwana da suwana ba za su shiga masallacin su bauta wa Allah ba da suwane da suwane in suna sallah a masallacin za a kore su da suwane da suwane idan suka yi wato shigo za su sallah a masallacin za a kama kofofin a kulli barna ne mai girma jama'a ka hana bayan Allah ambatan Allah cikin masallaci ina fatan jama'a gane Allahumma sai dai in wani barna ake yi da ba ambatan Allah ba nan kuma kuna da dama ku ɗauki matakai domin ku kiyaye wannan barnan wasu za su zo masallacin ne da nufin su sata wasu za su zo masallacin ne da nufin su ba kansu kariya su yi wani barna to irin wannan an gano sai a hana shi sa kuke ganin a wasu kasashe har a nan kasar tamu akwai wasu al'umman da da an yi sallah sai suke kowa ya fita sai su kulle masallacin domin sun taba barin masallatan a buɗe an sace musu amplifier kako gaba za su ci gaba da <laughs> aka ce ba a tsarin mumini to biyu a rani ɗaya ko yawwa to dole a ɗauki mataki a irin wannan amma inda ambatan Allah za a yi a zo a hana kawai saboda kiyayyen wanda zai ambaci Allah to wannan an saba wa Allah Allah ya kyauta da haka ba wanda ya kai wanda ya hana bayan Allah su ambaci Allah a cikin ɗakin Allah zalunci wannan abu na farko kenan nan ibn ah, abu abdullahi al-qurtubi yake wa arada bil masajid huna amma asali almasajid da ake nufi a cikin wannan ayar baitul maqdis wa maharibahu ana nufin wato kudus ne da wuraren da suke kewaye da ainihin wato ɗakin kudus ne. an gane wannan ke ko wakila wasu malamai kuma suka ce a masallacin da ake nufi a nan alka'aba ɗakin ka'aba wa jumi'at li'annaha qiblatul masajid wasu kuma malamai suka ce da baitul maqdis da ɗakin ka'aba duka su ake nufi saboda ne suka hada waɗannan wurare guda biyu suka ce saboda su ne wuraren da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa ya mai da su alƙibla ina fata an gane kun san mun tattauna a baya ko cewa a da ana kallon ɗakin baitul maqdis ne daga baya Allah ya dawo ya ce a kalli ɗakin ka'aba an fahimta ko auli ta'zimi ko kuma domin girmama ainihin wato waɗannan masallatan wakila al-muradu sa'ir al-masajid wasu malamai kuma suka ce abinda ake nufi duk wani waje da zai ɗauki sunan masallaci to shi ake nufi a nan cewa duk wanda ya hana bayan Allah su bauta wa Allah a ciki to ya fi kowa zalunci shine azzalimi number one Allah ya kyauta to wanne ne fasara wanda ya fi dacewa da ayar shine dukkanin masallatai za su shiga karkashin wannan aya da haka da baitul maqdis din da ɗakin ka'aba da wannan masallatai namu ko ina a duniya to duk wanda ya hana bayan Allah kiran sunan Allah a ciki to babu azzalimi kamar shi to anan har ana samun wasu har masallaci ma za a je a haɗa baki da jami'ai a zo a kulle masallacin a daina sallah a masallacin gaba daya wannan aikin zalunci ne mai girma duk wanda ya san ya taɓa shiga kwamitin rufe masallaci wallahi ya je tuba wa Allah kuma ya je yi kafaran wannan kaso barin da yayi dan gashi kaji Allah na cewa babu azzalimi irin ka abinda kuma zai zame maka kafaran wannan mugun laifin shine daga aljuhunka wallahi ka je kai sosin kuɗi ka je ka gina wani masallacin kuma ka sadaukar da shi ga bayan Allah ki ta bautan Allah wala Allah Allah ya amfani da wannan sai ya taimaka laifin wanda ka a baya amma ka zama fati zuwa ga a kulle masallaci ɗakin Allah a hana bayan Allah sallah a ciki a daina kiran sallah a daina karatun alkur'ani a daina sallolin jama'a wallahi kayi zalunci mafi muni a duniyar nan wala Allah cikin mu nan wasu za su san misalan ire-iren wuraren da aka samu wasu azzalumai suka je suka kulle masallatai Allah ya kyauta to kaji Allah ya ce wa man azlimu mimman mana'a masajid Allah malai ya ci gaba da cewa idan aka ce al masajid to jam'i ne na duk wuraren da ake bautan Allah ina fata an gane guda ɗaya shi shi ake cewa masjidun wato wurin da ake aza goshi a yi sujuda da aka sai malai yake cewa a wannan matsala ta farko kenan da. matsala ta biyu a saniya واختلف الناس في المراد aya الآية وفي من نزلت shine malamai sun yi a akan to wai me ake nufi ne da hakikanin wannan ayan da Allah ya saukar kuma akan suwa aka saukar da ayan domin kamar da muka ce ayan yana aiki akan kowane masallaci a duniya a yau amma ta ga ai kafin wasu masallatan da aka gina a duniya aka saukar da ayan ko kenan an yi magana akan wasu ne to akan su wane ne ayan ta sauka shine malai yake son ya tattauna mana malai yake cewa fa zakara al mufassiruna annaha nazalat fi bukhtan nafsar wannan aya ta sauka akan wani kasurgumin sarki ne na maguzanci wanda ake kira Bukta nasfar haka ake kiran shi bukta nasfar za mu zo mu ji kissa na wannan bukta nasfar wane ne shi kuma me ya aikata har aka saukar da wannan ayan akan shi li'annahu kana akhraba baital maqdis aka ce wannan mutumin bukta nasfar shine wanda ya fara ɗaukan kwangilan rusa baitul maqdis baitul maqdis din nan kuma aka ce a tarihi yana daga cikin masallatan da annabawa sama da saba'in suka yi sallah a ciki amma azzalimin da ya zo shi sai ya rusa wannan baitul maqdis abdullahi dan abbas kuwa da shi da wasu malamai malaman tafsiri suka ce an saukar da wannan ayan ne akan kiristoci nasara ina fata an gane abin da yasa aka ce an saukar da shi akan nasara ne suka ce saboda nasara su ne waɗanda suke da'awan cewa su ne 'yan aljanna ba haka ba ne suka faɗi a nan wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay a can baya kuma suka ce lan yarhul aljannata illa man kana hudan au nasara to ku da kuke cewa ku ne 'yan aljanna amma kuma kiristoci crusaders sun taɓa ainihin wato ta da tarzoma a wannan duniya suka rinka rusa ɗakunan Allah inda ake bautan Allah to wanda yake da'awar shi ne son of God kuma ya rusa ɗakin Allah to kaga wannan ƙarya ne da yake yake yi da haka aka saukar da wannan ayar a kansu aka ce to babu azzalimi fiye da wanda ya rusa ɗakunan Allah ya hana bayan Allah su ambaci Allah a cikin jama'a an gane wannan da ke ko وقد خربتم بيت المقدس أو المقدس bayan kiristoci ku ne kuka yi yaƙi har kuka rusa ainihin wato wannan baitul maqdis wanda wancan bukta nasar shine shugaban su wa mun wa manatumul musallina fi salati fihi kuka hana masu sallah su sallah a wannan ɗakin wa ma'ana al-aya ala hada ma'anan wannan ayar at-ta'ajjubu min fili nafara bi baitul maqdis abin wato al'adadi ne game da abin da nasara kiristoci suka yi da wannan ɗaki baitul maqdis an gane wannan da ke ko min filin nasara baitul maqdis a baitul maqdis ma'a ta'zimihim lahu tare da cewa su ma fa suna cewa suna girmama wannan ɗakin wa inna ma fa'alu ma fa'alu adawatan lil yahud me yasa to suka rusa ɗakin saboda wai suna adawa da yahudawa ai yahudawa su ma suna zuwa su yi bauta a ciki to da su bar yahudi ya shige ya bauta a ciki gara su rusa shi rawa sa'idu an da qala ulaika ada'ullahi nasara yace ana nufin a cikin wannan ayan makiya Allah ne kiristoci hamalahum ibghadul yahudi ala an a'anu bukhtan bukhtan nasara الباب البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس su suka ba da gudunmuwa ga wannan ba majisar ba maguje ne mai bautan wuta ya zo zai rusa baitul maqdis sai kiristoci suka ba shi agaji sai suka hada hannu da shi suka rusa baitul maqdis saboda me wai suna son su nuna kiyayya ga yahudu kada su samu inda za su yi bauta shine sai Allah ya ce to ai ba azzalimi irin ku amma kun dawo yanzu kuna cewa ku 'ya'yan Allah ne nanu abna'ullahi wa ahibba'uhu ai mu ayan Allah ne mu ne wanda Allah madaukakin sarki ya fi so Allah kyauta dan uwa masu albarka gashi mun fara jin bayani game da yin wato wannan aya nawa man min man mana masajid Allah an yuzkara fi asmuhu ga kuma lokacin namu ya kawo jiki da haka muyi yi za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba za mu zo mu ainihin karkayi a wannan kissa mu ji kissan a takaice me ya faru wane ne wannan bukta nafar kuma me ya alakanta shi da kiristoci har aka rusa baitul maqdis an fahimta ko sannan menene alakan yahudawa da baitul maqdis insha Allah Allah kai mu darasi na gaba za mu zo mu tattauna su Allah madaukakin sarki ya samu dace, sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi amin malam na'am kamar shekaru aka rufe wannan cutar da malam yana tambaya wannan tattaunawa da muka ishara zuwa ga hadarin rufe masallaci ko a hana bayan Allah ibada a cikin ɗakin Allah to yake tuna mana wani hadifa da ta faru kamar shekaru biyar zuwa shida da suka gabata na wani cuta da aka ce ya faɗo duniya wata annoba ko mai suna corona ba kuma da ba shi aka yi ta rufe masallatai har ɗakin kaba aka rusa aka rufe afuwan aka rufe aka hana mutane ɗawaki jama'an gano wannan ke ko yake cewa to me za a faɗi game da wannan to shi ma wannan yana daga cikin hukuncin zalunci sai inda uzuri Allah ya sa fahimci magana sai inda uzuri to kuma uzurin da suka bada a wannan lokacin shine wannan cuta yana yaduwa kuma ya fi yaduwa inda mutane ke haduwa dan ba a san me cutan ba in ya zo inda mutane suke zai yada musu cutan da haka aka kafa doka a duniya baki ɗaya cewa mutane biyu masu su daina matsan juna har musafa aka ce a daina to ko da gaske ne ko sharri ne Allahu alamu Allah da ya kora mana Corona. Eh, da haka ta tafi so a shahid anan idan uzurin nan nasu karɓe ne wani Allah Allah ya musu hamzari su da suka yi waɗannan aika-aika idan kuma ba karɓaɓɓe ba ne to ga sunan ga Allah da suka rufe mushi masallatai na ya san yadda zai yi da kowa yi Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na wa karautallah amin ya hayya kai amin jazakumullahu khair mun yi wa kowa fatan alkhairi a nan za mu saurara insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la la'anta illa anta wa atubu ilayka wa assalamu alaikum